Assalamu alaikum rahmatullah kamar yadda na muku alkawarin cewa zan nuna muku step by step A to Z wato yadda za ka samu kuɗi da pampe wani zai ce a ta zai samu kuɗi da pampe ko kuma ya ake samun kuɗi da pampe abu ne mai sauki kuma kowa zai iya kuma kamar yadda na faɗa ba za ka kashe ko naira biyar ba ko abin da kake bukata dedication da kuma irin ka ɗauki abun serious ba 15,000 naira kaɗai za ka samu ba za ka samu 15,000 30,000 45 100,000 depending on yaya ka ɗauki wannan abin da zan koya ma serious duk wanda yake tunanin cewa samun irin wannan ko kuma 15,000 zuwa saman nan ba wani karamin kuɗi ne a wurin shi to ya kamata ya ɗauki wannan abun serious kamin abin a zo a rufe shi domin me wannan abu ne an dade ana ta yin shi amma masu yin shi ba su so su koya muku ko kuma ba kuma san ma ya ake yi ba tun Allah ya da zan nuna muku step by step yanda kuma za ku yi ku samu wannan amma kamin nan bari nuna muku proof cewa abin nan is legit kuma kamar yadda kuka sani ni a wannan channel din ba na wato saki wani abu sai abin da na yi testing ba wai wani ya gaya ba a ni in yi da kaina ya yi ya mun aiki wato kamin na yi posting so bari nuna muku bari shiga fanfe so kamar yadda kuka gani bari shiga history kuna gani ai ga history din yanzu misali kun gani nawa ne wannan referral bonus april 4 ko referral bonus kun gani referral bonus nawa no wannan sai na cashing out na shi 15000 sai muka sake zuwa sama na sake samu ne referral bonus na yi cashin out ya zama nawa 30,000 na sake zuwa kuma april 7th na yi cashin out 15,000 naira ya zama nawa 45,000 kuka duba history ina for april a wannan april din kenan nawa na samu 45,000 naira so ban sake yi ba saboda me irin ah, ba account ɗin nake amfani da shi ba so da in kun lura ma wannan za ku ga ba suna na ne ke kai ba so a takaice kenan so ah, wannan method ko kuma wannan abin da nake so na koya muku abu ne wanda in Allah ya yarda irin at least dai 15,000 dai kun san dai a zamanin da ake yanzu mutum ya samu 15,000 har zuwa 100,000 kawai ba tare da wai ya sa kudin shi a ciki ba abu ne wanda yake abu ne mai kyau so shi sa na ce bari nuna ma waɗanda suke interested suke so su ma su rika samun wannan kudin so duk wanda ke so kawai ya bi ni ya kalli wannan bidiyon amma kamin ka kalli wannan bidiyon ina nema abu guda biyu a wurin ka na farko idan first time na zuwan ka channel namu kenan kai kokari ka danna mana subscribe sannan kai liking video namu in kana da wani question kai commenting abu na biyu kuma in son samu kai sharing domin wasu su masu amfana so let's go there yanzu ina nuna muku proof so yaya ake wannan abun me kake bukata kamin ka fara wannan samun wato wannan 45,000 ko kuma 100,000 ko kuma 15,000 kuma kamar yadda na gaya muku idan kana yin abun kana yi kana yi kana yi za su zo su kai lokacin da ma za su duka baka ba 15,000 na za a rika baka fari fara ba za a rika baka menene za a rika baka 20,000 ah, wani ma har 30,000 kamar da gani yanzu nan bari nuna muku ni nawa suke bani yanzu yanzu ba 15,000 za su bani ba kun ga da 15 15 15 suke bani amma yanzu nan nawa kuke gani 20,000 naira ne suka ce zan samu nawa kenan 20,000 naira so ba wani abu bane mai wahala abu ne mai sauki wanda kowa zai iya karan cika ku da surutu bari mu shiga kai tsaye abu na farko da za ka yi shine ka tabbatar kana da pampe idan baka da pampe zan yi dropping link dina wato a ƙasa kai kokari ka yi using link dina ka yi registration in kuma kana gani kaman baka so ka yi using link dina ba dole bane koyarwa da ma kawai nake amma in kai using link dina dai baka da pampe abin za ka taimaka min nema ka gani ma zan samu wani kaso a abin a referral bonus din so a takaice kenan so in kuma kana ganin irin ka amfani da link dina wahala zai baka kakka mu ba dole bane ka amfani da link dina ko ba dole bane ka amfani da link dina abinda da zaki ko ki je play store ko ka je play store ka je play store sai kai searching pam pay gashi nan sai kai sacin pampi da zaran kai sacin pampi abinda za ka yi kawai shine me <clears throat> ka yi downloading pampi din wato ka yi installing bayan ka yi installing pampi din menene za ka yi next za ka yi registration idan baka iya registration ba abu ne mai sauki abu ne mai sauki yanzu bari nuna muku yadda za ku yi registration da pampe in har baka yi registration ba amma idan already kana da pampe idan already ka yi registration kana da pampe wannan za ka yi skipping wannan registration din kuma maybe za ka iya kallon registration din saboda me saboda maybe za ka karu da wani abu but in summary dai farko za ka yi downloadin pampi bayan ka yi downloadin pampi din kawai za ka yi registration amma bari mu je kai tsaye bari yi login out a wannan account din so that ah, in nuna muku yanda za ku samu wannan ah, abun din yanda za ku yi registration da farko bari je bari yi log out yanzu bari log out a account din so bayan ka yi downloadin pampi zai kawo ka nan ne haka ka gane sai ka yi clicking me din nan kai clicking me sai ka zo wurin sign up sai ka zo wurin sign up ko kuma login bayan ka zo wurin sign up ko kuma login abinda za ka yi shine za ka yi clicking click here to sign up za ka yi clicking click here to sign up sai ka sa phone number naka phone number naka ina fatan kun gane phone number da kake so ka yi register pampe da shi wannan ina kaddara cewa baka da pampe ne kun gane ina kaddara baka da pampe ne so zan sa referral code dina a uh, abin nan a kasan bidiyon nan so yi duba referral code ina ka yi sawa ba dole bane kamar yadda na gaya muku ba dole bane in ka gana ma ka sa referral code in ka gana ma ka kasa ba shi bane wannan ba amma dai zan sa ku sha a kasan bidiyon nan Allah yadda so but abin da kawai ka yi shine ka sa phone number ka da kake so ka yi registering pampe da shi yanzu bari mu gani bari in nema wani phone number da zan sa wanda nake so in yi registering pampe da shi yanzu bayan na sa phone number na wato wanda zan yi registering pampe da shi kakku manta kun ga ya fara da plus 234 za ka sa 7-0 ne ko kuma 8-0 ko kuma 9-1 ko kuma 7 depending dai ba wai dole dole sai ka sa 0-0 ba 0 farkon nan za ka yi cire shi sai ka sa referral code dina in ka gana ma kenan kuma baka so ka sa ba dole bane sai ka yi clicking i have read understood and agreed to the terms and conditions and privacy policy in ka yi clicking nan kenan sai ka danna me sign up da zaran ka danna sign up automatically za a tura ma OTP zuwa phone number nan da ka yi register da shi wato phone number nan da ka saka sai kai copying OTP din nan ka saka a nan bari copying OTP yanzu bayan ka sa OTP wato ka sa OTP da aka turo ma a phone number menene za ka yi next <clears throat> abinda za ka yi next shine me za a ce ka yi facial verification ta yaya za ka yi facial verification za ka yi clicking wannan scan face din nan zaran ka yi clicking scan face zai ce da wato zai kawo ka inda za ka ɗauki hoton fuskanka so in za ka ɗauki hoton fuskanka ka tabbatar cewa irin ka ɗauki hoton fuskanka daidai kuma baka sa glasses ba da makamancin haka kun ga sun ce you are not wearing glasses ka sa glasses your face is inside the frame ka tabbatar face naka na kan frame ne there is good lightning kakka je ka ɗauka cikin dare lokacin da irin ba za a fuskanka ba zai nuna ba kuna fahimta so a takaice kenan yanzu bari scanning face dina so zan danna wannan scan face kenan so zai yi loading yanzu kun gani idan zan yi scanning face zan tabbatar cewa irin bana tare da wani abu so yanzu kun ga zai ce min wani id bayan ka yi scanning face naka zai tambaye ka wani id ne za ka yi amfani da akwai id kusan guda uku bvn ok guda biyu ne bvn ko nin bvn ko nin so abinda da za ka yi shine ka yi amfani da bvn naka ko kuma za ka iya farawa ka yi da NIN sai ka zo ka yi linkin bvn naka amma in summary dai abin da ya fi shine ka yi amfani da bvn in ka sa bvn naka 11 digit bvn naka so yanzu ina da pampi already kun gane so ba zan ina sa bvn dina zai zama kamar na yi duplicating account dina kun gane so ba zan ya sa bvn ba amma bayan ka sa bvn naka bayan ka sa bvn naka zai automatically zai buɗe ma account din in ya buɗe ma account za ga cewa irin account naka is okay is active ina fatan kun gane ina fatan kuna fahimta na so a takaice kenan yanzu ba zan sa BVN dina ba saboda tsaro sannan kuma BVN dina ba na riga na yi amfani da shi wurin registration so in summary dai bayan kai wannan registration din ka tabbatar account naka is active menene za ka yi next so yanzu ne za ka fara samun kuɗi da Uh, pamphlet din bayan kayan registration ina fatan kuna fahimta so a takaice kenan yanzu mu kaddara yanzu kayan registration komai naka is active so bari in shiga ɗayan account ɗina sai in nuna muku wato yanda uh, yanda uh, za ku fara samun kuɗin da shi yanzu mun kaddara cewa ka gama registration ne fa ka gama registration so yanzu method of samun kuɗin ne zan nuna muku da tricks da tips da ni nake amfani da shi so mu shiga kai tsaye yanzu mun kaddara ka gama registration account naka is active zaka ga abun nan naka haka zaka ga ya nuna ma haka yanzu nan in ka zo wurin mi din nan zaka ga ga details naka da komai komai is normal yanzu ina fatan kuna fahimta so menene zaka yi next ka zo nan sai ka je saman nan in ka zo saman nan ka tabbatar cewa irin kana tayatu ne ka tabbatar kana tayatu ne idan baka tayatu ka zo nan wurin ka yi kliki wurin taya din nan sai ka yi klikin upgrade account za a ganka ka nan za a nan although ko kana taya one na farkon nan ne za ka iya samun wannan kuɗin ko kana na farkon nan ne amma abin da yasa nake so ku zama taya 2 ko taya 3 shine idan kana taya taiwan kaga limit naka daily transaction naka 50,000 naira ne maximum balance kuma 300,000 kaga is possible cewa kai referral har zuwa ma ka samu fiye da ma 50,000 naira to kaga in daily limit naka 50,000 ba za ka daɗe amfani da account ba so ta sa zan so ku je taya tayatu a takaita kenan in dai baka taya tayatu za ka yi zuwa ka yi upgrading ka yi verifying details naka shine kawai ina fatan kun gane ka tabbatar cewa irin details naka is verified so yanzu ka kaddara cewa account naka is active komai is working perfectly idan already dama kana da pampe na tabbatar duk wannan zai zama cewa irin abu ne mai sauki a wurin ka ka riga ka wuce wayannan layin so na yi ne ga wayanda ba su da pampe already so yanzu mu kaddara ka riga ka shiga account naka ta yaya zaka fara samun kuɗin yanzu ta yaya zaka fara samun wannan kuɗin abu na farko shine nake so ku fahimta cewa shine ko kuma ce abin nake so ku fahimta shine referral ake yi yaya yanayin referral din shine za ka sa mutum ya yi ko kuma za ka tura ma mutum link ne ka ce ya yi rajistan pampe da link naka ko kuma referral code naka idan mutum ya yi rajista za su baka wani percentage bari nuna muku misali idan yanzu mutum ya yi rajistan pampe da kai idan mutum ya rajistan pampe using link naka za su baka maybe 0.5 0.72 naira in depending on ko yaya abin nan din yake wani in ya register za a baka 3 naira wani ya register za a baka 5 naira wani ya register za a baka 2 naira depending on waye ya registration amma zan gaya muku trick yanda ake yi a samu fiye da 0.72 naira har ka samu ma 2 3 naira 4 naira ma per registration so wani zai ce a ah, to har mutane nawa za ka yi za ka yi referring har ka samu 20,000 naira ko ka samu 15,000 a'a abin da pampe suke shi ne za su baka kuɗi ne za su baka misali a baka 14,895 naira ko kuma 14,880 naira in suka baka wannan za su ce to ka yi rifarin mutane har kudin ka ya cika 15,000 kaga nawa kake bukata kudin ka ya cika 15,000 ba zai wuce irin 10 naira ko 20 naira ko 25 naira ba ina fatan kun gane mukaddara ma 25 naira kawai kake bukata kuɗin ka cika 15,000 naira sai ka yi cashing out so rifarin mutane da za ka yi misalin kai rifarin mutum ɗaya za a baka 3 naira a cikin 25 naira ya rage nawa da za ka samu 22 naira kai rifar wani aka baka 5 naira a cikin 22 naira ya rage nawa 17 naira so haka za ka yi da zarin ya cika kudin da kake eh, kake da shi ya cika 15000 naira sai kai cashin out kuma kana cashin out automatically zai da kamar yadda kuka gani dai kun gani ai 15000 naira referral bonus sai me da cashin out kun ga wannan 15,000 fara bonus na cashing out so a takaice kenan so ina fatan kun fahimce ni kawai za su baka kuɗi ne kamar yadda na gaya muku kun ga yanzu nan abin da suka bani shine nawa bari in nuna muku ku gani sun bani nawa 19,970 yanzu nawa nake bukata in samu 20,000 din nan 30 naira kawai nake bukata yanzu na yi rifarin wani idan na yi rifarin wani yanzu nan kila su bani 5 naira kun ga rage nawa 25 naira na sake farin wani su bani 3 naira na sake farin wani haka zan rage farin har ya cika nawa 20 yana cika 20 ko za ka yi click me withdraw kana clicking withdraw automatically za ka yi kudin ka baka baka ba, ba wani tantama dan tested and trusted ne ba wai an gaya mu bane kamar da ku gani na nuna muku ah, abin nan din na nuna muku ah, proof ina fatan kuna fahimta na so a takaice kenan so yanzu tunda na muku bayanin yadda ake samu to ta yaya za ka yi farko in ka shigo pampe naka abinda za ka yi kawai shine bayan ka gama duka following steps din nan abinda za ka yi za ka yi clicking wannan win big din nan wurin win big din nan bari makin nashi win big shi za ka yi clicking win big da zaran kai clicking win big din nan zai yi loading zai yi loading zai yi loading in farkon zuwan ka kenan 15000 na za su baka 14000 something ko kuma 14000 something kaga kana bukata wani abu so ta yaya za ka yi kudin ka cika 15000 har ka yi withdrawing abinda za ka yi shine za ka yi copying invite friends to help sai ka invite now da zaran ka invite now zai ma za ka yi copying link naka sannan kuma sai in kai copying link naka abinda za ka yi kawai shine za ka rika tura ma mutane cewa su yi register using link naka idan suka yi register using link naka automatically pampe za su ba su 100 naira suna sa recharge card za ka samu nawa za ka samu bonus na 0.72 naira I don't know if you are getting it. Yanzu in misali da na copying link dina daga Winbig din nan. Da na copying link din in na tura ma misali na tura ma Mr. A na ce ya dalla ya yi rajistan pampe da wani numban shi idan bai da pampe in kuma yana da BVN irin bai riga ya linkin BVN nashi bai rajistan pampe da BVN nashi don kun ga za ka linkin BVN da NN so ba wani abu bane in mutum ya taba rajista da BVN ka ce mai ya rajista da NN in ya taba da NN ne ka ce rajista da BVN so domin me amma zai amfani da different number ne so yanzu misali na tura ma Mr. A link dina na ce ka yi min rajistan pampe using link din nan da zara ya amfani da link din ya register pampe za su ba shi 100 naira yana sa kati ni kuma zan receiving referral bonus bari nuna muku yanzu zan receiving referral bonus bari nuna muku history nan ina je history gani ok sorry sun riga sun kwashe eh, abin eh, sun yi disabling history din sun yi disabling history din ba bari nuna muku history a nan kun gani in yana sa kati yanzu za ku gani yanzu nan referral bonus cash box kun gani nawa suka bani 0.72 naira yana sa katin 100 naira 300 naira za su bashi kaga ba za ka kashe ko naira biyar naka ba a takaice kenan amma trick dama da na ce zan nuna muku yadda za ka samu fiye da wannan shine abin da za ka yi shine idan ka ce mutum ya rijistan pampe da link naka yana rijistan pampe sorry yana rijistan pampe da link naka ka ce mai kada ya sa kati da 100 naira nan da suka bashi sai ka nema ka ce in yana da kuɗi account nashi ya tura 500 naira zuwa account nashi pampi account nashi yana tura 500 sai dan bada kamar minti biyar haka sai ya sake ya sake withdrawing wato ya sake daga pampi din da ya tura ya sake tura zuwa wani account ko kuma account nashi kaga yayi transaction in 500 naira so instead su baka 72 naira ba za su baka 72 naira ba za su baka 3 naira ko 2 naira ko 5 naira kun ga wani trick ne wanda kila ma wanda ma suke ma wannan referral bonus ba su san da shi ba na baku shine domin nima na amfani da shi na yi ah, generating sosai so mostly ne yadda nake idan na baka link na ce ka yi register da zan yi testing abin kenan da baka link na ce ka register bayan ka register sun baka 100 naira zan ce kakka amfani da 100 naira dan farko da na ga mutane sun yi amfani da 100 naira sun sai kati sai ga an bani kuɗi kaɗan maybe 0.50 0.72 0.36 sai ce bari yi try so sai na tura ma wannan 500 naira na ce ya sake turo min 500 naira din da ya turo mun 500 ina tura mai 500 sai na ce ya tura mun 500 zuwa wani account ba ainihin pampe ina ba fa zuwa wani account so ka yi avoiding ah, irin a yi tunanin ko kana fake referral ne za ka tura mai kuɗi daga pampi daga account naka ko irin access zuwa pampi nashi in ka tura mai zuwa pampi nashi sai ka ce shi kuma ya tura ma zuwa in kana da GT ka ce tura ma zuwa GT nashi ko kuma ya tura ma zuwa account wani account nashi ko GT nashi ko access nashi ko makamancin naka kada dai kasance suna ya zama iri daya kun gane ai so idan kai wannan maimakon su baka 0.72 za ka ga sun baka 3 naira 5 naira ko 15 ko irin 5 naira suke bayarwa highest 5 naira depending on no ne transaction din so trick din kenan ina fatan kun fahimce ni so a takaice kenan <laughs> so yanzu bari baku misali yanzu na copy link din ko kamar yadda ga muku zaka shigo nan in ka shigo nan sai kai clicking invite din nan invite in kai clicking invite sai ka je invite now sai kai copying link din abin nan naka in kai copying link din sai ka shiga ko whatsapp ko kuma in kana da friends haka ka je wata ko kuma in kana da wani media ne ka je ka ce ka yi pasting ka ce da alamu su yi ma register bari nuna muku misali yanzu kuna gani a misali misali wannan yanzu zan tura zan tura wannan zan yi pasting wannan abun nan a ciki idan na yi pasting kun ga suka ce panpay join panpay with my link oh my code kun ga code dina nan kun gane ai join pampi with my link oh my code ko within 72 hours to help me get my gift kun gani kenan idan ka tura wannan yanzu nan kana tura ma friend naka sai ka yi mai magana ka mai bayani ka ce dalla in bai da pampi ya register kuma ya taba register kawai highest in ka samu kai rufarin mutane guda goma 15,000 naira at least dai 15,000 baka kashe ko naira biyar kawai ka ɗaya rufarin mutane goma sun registration ina ganin abu ne wanda in ba mutum ya rena kuɗi ba ne ba wani abu ne da mutum zai irin yi wasa da shi ba so yadda ka tura mai zaka in yi ga dama ya amfani da link kamar da nuna muku da durin registration mm, code kamar da nuna muku durin registration kuma ga dama ya amfani da link to ta zai amfani da link zai klikin wannan pampe din nan yayi klikin nashi zai kawo shi pampe abin nan zai kawo shi nan misali sai ka ce me me ya sa phone number shi phone number da bai taba registration ko kuma bai taba register pamphlet da shi ba ina fatan kun gane phone number da bai taba register pamphlet da shi ba misali yanzu bari sa phone number kun ga misali wannan phone number ba taba register pamphlet da shi ba yaya zai yi zai clicking get now well done on successfully menene menene na kun gani da zarar yayi wannan kare kare farin nashi kenan yanzu zai abin zai redirect nashi zuwa play store ko app store domin ya yi ya yi downloading pampe so da zaran ya yi downloading pampe kawai zai shiga ne ka ce mai ya yi registration in bai yi registration ba wani da ke kusa da kai ne kawai ka nuna mai da zai yi registration kamar yadda dai na nuna muku a bidiyon nan ina fatan kun gane da zaran ya yi wannan registration din 100 naira nan in baka da kuɗi a account naka zaka yi cewa ya yi sai kati da 100 naira domin ka samu 0. nawa 70 haka 0.72 makamancin haka amma in kana da kuɗi za ka kuma shi yana da kuɗi ka ce yayi transaction da account nashi ya yi gwada transaction kawai in kuma kana ganin zai zama kamar irin ka takura ma wannan ka bar shi kawai ka ce mai ya sa katin 100 naira nan kawai account nashi ka ka samu wannan kai da in kai rifarar mutane goma at least kuɗin da 15,000 din nan da suka ce za su baka za ga 15,000 ya cika da zarar ya cika kawai ka yi withdrawing ka sake kuma haka za ka rika yi har zuwa ka gana ma ka yi so nowa depending on kamar yadda na gaya muku depending on yadda ka ɗauki abun serious so yadda abun yake kenan bayan ya yi registration ya sa kati kai kuma za ka gani yanzu bari nuna muku wani abu yanzu ku gani bari shiga pampe yanzu kun ga na yi registration ko gana na yi registration ba wato na yi eh, clicking link din yanzu na zo nan wurin bari zo kasa in na zo wurin winbig din nan in na shiga account na zo wurin big za ku gani yanzu nan history kun gani yanzu wannan account din menene ban yi sign up ba na dai riga na yi clicking link din na sa phone number din na zama referral naka am under referral naka so nan ne zaka ga duk wanda suka yi kai referral ka gani idan yayi sign up za ga nan yayi ticking idan yayi first transaction ne zaka za a baka referral bonus naka so sign up the first transaction kenan kawai first transaction din 100 naira nan da za su ba shi bayan ya yi sign up zai iya amfani da shi ya sa kati yi first transaction zaka samu bonus naka in kuma yana da kuɗi ka ce ya tura kuɗi zuwa pampe shi ya sake cirewa kaga yayi first transaction still za su baka referral bonus ko referral bonus no suka baka za ka sun sama shi a nan wurin kaga yanzu da zarar misali a ce yi first transaction ne zaka ga kuɗin nan ya karu from za ka kila ya koma 19080 1980 mhm, ko 1980 depending on nosu suka bani haka zaka rike zaka rike zaran ya cika automatically kana clicking withdraw zaga ya dawo pampe account naka sorry an yi interrupting dina ne da kawai so kamar da nake ga muku yanda za ku yi kenan da zaran ka yi withdraw automatically in ka zo nan za ka ga kuɗin ka ya dawo nan ka ga dama ka tura zuwa bank na kan ka ga dama ka bar shi ka yi wayan sabuwa da shi ka ga dama ma ka yi withdraw in kana da Eh, panpay card ko makamancin haka ko ka je pos ka cire kuɗin ka kaga ka samu 15000 naira cikin sauki kaga in kai kamar so uku za su increasing referral bonus naka kaga da na yi so uku sai suka increasing referral bonus ina zuwa nawa 20,000 naira da zarar na yi 20,000 din nan shi maso uku za su yi increasing nashi zuwa 30,000 naira ko 35,000 naira depending on yaya abin yake although 5,000 ne aka ce suke karawa so yanzu kun gani yanzu in nayi kamar su uku za su mai da shi 25 na sakin su uku za su mai da shi 30 kaga ce kai rifari mutane goma kawai ka samu 30,000 naira ka sake kuma ka samu 30,000 naira kun ga abu ne wanda zai taimaka ai ya fi mutum ya zauna kawai zaman banza ko makamancin haka kamar da kuka sani samun kuɗi online ba wai abu ne wanda da zaran ka tashi kawai ka kwanta shi kenan ko kuma ka kwanta ka tashi ka samu kuɗi a'a dole sai ka yi wayansu abubuwa abu ne wanda dole za ka ɗauki time naka ne ba wai ɗaukar time naka kaɗai ba sai ka yi amfani da irin kwakwalwanka irin domin me ka yi tunanin ta yaya za ka yi ƙoƙari irin ka samu yadda wasu suke samu so ba wai kawai zaka yi tunanin tunda na ce zaka samu 15000 zuwa 100000 maybe kawai da zaran ka shiga pampe ka danna ka danna gate kawai zaka ka samu kuɗi sai ka yi wayansu task task din da zaka yi kawai kun gani abu ne wanda yake mai sauki ne wanda Allah ya dan ka bi shi zaka samu so abin da na manta ban gaya muku ba shine in kai clicking win win uh, big din nan za ku gani suna ba 72 hours ne zaka yi amfani da kamin ka samu wannan in ya wuce 72 hours zai expire sai sake fitar ma da wani ina fatan kun gane so a takaice kenan zara ya wuce 72 hours zai expire sai sake fitar ma da wani so haka za ka rika within 72 hours kai kokari kai fara mutane kamar guda goma abu ne mai sauki in dai fara ne abu ne mai sauki kamar yadda na gaya muku trick da nake amfani da shi in mutum ya taba register pamphlet da da BVN zan ce ka yi amfani da nn in ya taba da nn zan ce ka yi amfani da BVN so kun gani abu mai sauki cikin sauki ina fatan wannan bidiyon zai taimaka ma wanda suke bukatan su samu suke tunanin ko kuma suke ganin cewa kuɗin nan bai musu kadan ba da haka wanda za su ganin na ce musu 15000 zuwa sama za su yi tunanin kuɗin yayi kadan so abu ne wanda yake bayi kadan kaɗan ba kuma ina fatan Allah ya sa kowa ya samu kuma kamar da muka alƙawarin dai ka bi wannan step din A to Z Allah ya da zaka samu Barin gaya muku abin da zai kamata ka kai avoiding kada ai blocking naka domin suna blocking abu na farko shine kada ka yi fake referral in ka yi fake referral za su yi blocking naka komai yanzu mutane yanzu kun ga kowa ya, fara irin harkokin da ya kasance irin fake fake fake fake haka so ka yi fake referral matakar ka yi fake referral za a yi blocking naka kaga ka yi aikin banza abu na biyu da za ka yi avoiding kada yi blocking naka ba wai za ka yi blocking account naka ba a ba za ka samu kuɗin ba ne ina fata kun gane abu biyu da za ka yi avoiding shine trick din nan da na baku na ce muku za ka tura kuɗi za ka ce mun ne tura kuɗi zuwa account na shi kada ka yi abun da irin kada ka sa ka tura kuɗi daga pampi naka wanda kake referral bonus ka tura ma referral naka ka yi wannan shi ma za a yi detecting cewa fake referral ne kuma ba za ka samu wannan kuɗin ba but matakar ka bi step by step ka bi legit way ina tabbatar ma za ka samu kamar yadda kuke gani kun gani ai 15,000 sai na yi cashing out 15,000 na yi cashing out 15,000 na yi cashing out nawa kenan 45,000 naira kuma za ka yi samun fiye da haka so a takaice kenan haka don haka duk wanda ke da bukata bari ma shiga history in ku gani an gani ai don haka duk wanda ke bukatan irin uh, wani karin bayani za ka yi dropping mana comment section kuma kamar yadda na ce if this is your first time ka danna mana subscribe button sannan ka yi mana like wannan video din son samu ka yi ma mutane sharing domin su masu amfana sai mun haɗu next time assalamu alaikum